sauraron mu muna tare da baban amarya malam bello isa albokti ranke di allah ya gwada mana wannan rana da kuka aurar da wannan yata ku wace godiya za ku yi ma allah mu dauki sarki da ya gwada muku wannan rana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله القائل فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الحمد لله القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والصلاة والسلام على رسول الله القائل من تزوج فقد استكمل النصف دينه فليتق الله في النصف الباقي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد babu shakka dukkan godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala wanda ya babu wannan dama muka waye safiya a yau cikin murna da farin ciki na cika addini rabin addini na wasu daga cikin ‘ya'ya gare mu Allah ya masu ni'ima ta yin aure wanda shi aure yana daga cikin sunna annabawa wanda Allah ta'ala ya wato sunanta masu. kuma suka rike shi a matsayin sunna mai ƙarfi wanda har annabi alaihi salatu wassalam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa in lam yastati fa alayhi bisawm ya ku dandazon matasa duk wanda yake da dama ta yin aure to ya aure wannan yana nuni da cewa lallai aure wajibi ne domin umarni ne daga Allah kuma umarni ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa al'amru yaqtadil wujub duk da aka ce Allah ko manzan Allah suka yi magana wannan abu yana zama wajibi saboda haka shi aure sunna ce ta annabawa kuma sunna ce ta mutanen kirki annabi alaihi salatu wassalam ya yi umarni da cewa duk wanda ya aure a masa murna domin ya cika rabin addininsa to sai ya ji tsoron Allah a cikin rabin muna roƙon Allah ta'ala ya kiyaye masu rabin addinin su Allah ya albarkace su a cikin wannan aure babu shakka muna cikin farin ciki kuma muna godiya da duk waɗanda suka zo suka bada suka nuna farin cikin su tun daga halartar ɗaurin aure har ba waɗanda suka zo nan suka halarci 'yar walima da aka yi 'yar ƙanƙanwa muna fata Allah ya saka ma kowa da alkhairi kuma muna roƙon Allah ta'ala kuma 'yan jarida da kuka ba da gudunmuwa wajen ganin cewa wannan biki ya yi sha'awa ya ƙayatar kun ƙara faranta ma al'umma annabi rai wanda suka yi musharaka wajen faranta mana rai da zuwa su halarci addu'a wannan ɗaurin aure Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya dukkan bukatunku wannan shi ne. Me a shawarwarin da za ku bawa wannan ma'aurata? To shawara je ta farko shi ne a ji tsoron Allah a cikin dukkan lamari. Babu shakka dukansu da yake suna da wayo kuma suna da hankali to kuma sun fito gidaje na tarbiyya. wannan da yake ga alhaji ibrahim wato ruwan ɗoruwa wanda sananne ne a wannan ƙasa ta mu ba ma a jihar zamfara ba ita kuma wannan yariya ya ce ga alhaji musa mallaha wanda yake shi ma sananne ne kuma mutane ne masu daraja masu girma a cikin al'umma daman shi da idan ya samu tarbiyya daga iyaye to babu shakka ana kyautata masa zato ya yi abin da ya kamata muna son ita amarya ta zama mai biyayya da haƙuri ta fahimci cewa yanzu suleimanu ya zama shine ubanta shine uwarta annabi alaihi salatu wassalam yana cewa su mata wato hamilatun walidatun rahimatun hinna. wato su mata suke ke ciki kuma suke ke haihuwarsa kuma suke ke yin tarbiyya ga 'ya'ya ma'ana suke rahama ga 'ya'ya annabi alaihi salatu wassalam ya ce laula ma ya atina ila azwajuhunna la dakhalu musalliyatuhunna janna. da ba don matsala da ake samu mata su dinga saba mazajen su wajen biyayya da duk mace mai sallah ai aljanna ce mujarradin mace ta yi sallah kawai Allah zai bata aljanna ba sai an tsaya hisabi ba saboda ita aljannan mace ba ta da wahala to amma saboda rashin wato takaita biyayyar da suke yi sai ya zama sun tauye ba kansu darajoji na shiga aljanna wannan yana nuni da cewa amarya ta yi ƙoƙari ta kiyaye haƙƙin wato angonta suleiman ya zama ta mashi biyayya domin abinda ake cewa azzauju fi manzilatil abi a lokacin da mutum ya auri mace to ya koma a manzilar uba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law yusjadu li ghairi llahi la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da dai ana yin sujuda ga wani wanda ba Allah ba da na yi umarni ga mace ta yi sujuda ga mijinta saboda wato girman miji da kimarsa da irin haƙƙi da ya ƙoro a kanta wajen yi masa biyayya har ma wani hadisi yake cewa jannatul mar'ati tahta aqdami zawjiha aljannan mace tana ƙarƙashin wato dugadugan mijinta wannan shi yake nuna cewa lalle lalle wajibi ne ga dukkan mata aure da musamman ita amarya ta gane cewa Suleimanu shugaba ne a kanta kuma wato ita ce za ta natsar da shi ita ce za ta sa masa farin ciki ita ce za ta sa masa za ta yayi eh, masa dukkan damuwa hakanan shi ma ango ya fahimci cewa daga yau shi ne ubanta shi ne uwarta shi ne jagoranta ga dukkan lamurra ya zama mai tausayi gare ta shi yasa ma Allah ya ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ta'ala ya sanya a tsakanin ma'aurata wato tausayi na rahama da kuma mawadda da so mai ƙarfi shi yasa malamai suke cewa da mutane suna yin ta'ammuli da umarnin da Allah ya cewa fankihu ma qaba lakum minan nisa'i ku aura daga abin da ya burge ku na mata to da mutane suna ta'ammulin haƙiƙanin abin da amma ba. to da ba a samu mutum ko hararan matarsa ya yi ba wannan shi ke nuna cewa aure da ma abin da ke haɗa shi soyayya da amintaka da mahabba da rahma wannan idan aka same su a wajen miji domin miji shi ke da tsauri to idan ya zama mai rahama mai jinƙayi to insha Allah za ka isko daman su mata suna da wato zuciyarsu tana da sanyi to sai a samu zaman lafiya kuma a samu farin ciki a cikin wannan zama da wannan muke roƙon Allah ta'ala ya haɗa alkhairi a cikin su Allah ya ba su zuriya ba Allah ya sa iyayensu su yi farin ciki Allah ya sa nan zuwa da shekara a kira mu a ce an samu ƙaruwa.